وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa musulmi muna wa juna gaisuwa ta addinin musulunci mai cike da fatar alkhairi da aminci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna wa Allah godiya da ya sa muka haɗu da ku a wannan yammaci na takwas ga watan ramadan shekara 1400 da 37 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina goma sha uku ga watan shida kenan na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a cikin karatunmu na alkur'ani mun har yanzu muna cikin suratul an'am inda muka yi karatu har zuwa aya ta goma sha shida yau za mu tashi daga aya ta goma sha bakwai da yardar allah muna roƙon allah ya mana muwafaka da katari da fahimtar mai kyau da yin aiki da mai kyau na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئن إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفون يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in yamsaska Allahu bidur idan Allah ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illa hu to babu mai yaye maka wannan cuta sai dai shi kadai wa in yamsaska bi khair idan kuma Allah ya shafe ka da wani alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir to shi dai Allah din nan shine mai iko bisa dukkan komi wa huwa alqahiru fawqa ibadi shine Allah mai iko na tilastawa a saman bayinsa wa huwal hakimul khabir kuma shine Allah mai hikima kuma masani ga dukkan komai qul ayyu shay'in akbaru shahada kace da su wani abu ne kan mafi girman shaida qulillah kace da su Allah shine mafi girman mai shaida shahidun baini wa bainakum Allah shine mai shaida a tsakanin ni da ku wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balagha an yi min wahayin wannan alkur'ani ne saboda in yi muku gargadi da shi ku da duk wanda alkur'ani ya isa zuwa gare shi a ku la an na ma'allahi alihatan ukura shin ku yanzu kuna shaidawa ne cewa tare da Allah akwai waɗansu abubuwan bauta na daban kul ce da su la ashhad ni kan bana shaidawa kul ce inna ma huwa ilahun wahid lallai iyaka shi dai Allah shine abun bauta shi kaɗansa wa bari bari'un mimma shirikun kuma ni kam na barranta ga barin abin da kuke shirka da shi alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna ahu. waɗanda muka ba su littafi suna saninsa kamar yadda suka kamar yadda suke sanin 'ya'yansu Alladina khasiru anfusahum waɗanda kuma suka yi asarar kawunan su fahum la su kan ba sa yin imani wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba ai babu wanda ya fi yawan zalunci da cutar kansa sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah au kadzaba bi ayatihi ko kuma ya karyata ayoyin Allah innahu la yuflihu adh-dhalimun ka sani cewa azzalumai kan ba sa rabauta waɗannan ayoyi mun karanta su da yawa saboda ma'anarsu tana tafiya wuri guda ne dukkansu suna magana ne akan tsarkin ubangiji da kasancewar ubangiji shine mafi buwaya akan bayinsa na kasancewar mai gudanar da al'amuransu al'amuran da ya shafe su mai kyau da abin da ya shafe su mai muni duk yana hannunsa ne shine mai gudanar da komi a tsakaninsu kuma dukan bayi su koma gare shi wajen neman bukatunsu da dogararsu da bautar su zuwa gare shi kaɗai za su fuskantar ba tare da hada shi da kowa a cikin bauta ba sannan kuma ayoyin suna magana a kan cewa ubangiji maɗaukakin sarki saƙonsa na cikin alƙur'ani da saƙon manzansa sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sunansa cikakku ne ba sa bukatar a ce wani ya ƙara ko ya rage don duk wanda ya nemi ƙarin wani abu a cikin shari'ar allah ko na manzan allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya kirkiri ƙarya ne ga Allah ko kuma wanda shi ba ya kirkira ba ne sun zo masa ne shi kuma ya karyata su wannan shine sakon waɗannan ayoyi malam yake cewa ya ƙulu ta'ala mukhbiran annahu maliku durri wan nafa Allah yana ba mu labari a cikin waɗannan ayoyi cewa shine fa wanda yake mulkin cuta da amfani duk abin da za ka samu ko abin da zai same ka wanda kake so ko wanda baka so duk daga wurin Allah yake وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء لا مؤقب لحكمه ولا راد لقضائه kuma Allah maɗaukakin sarki shine mai juya al'amura na bayinsa ta irin yadda ya ga dama haka al'amuran duniya suke gudana babu wanda kuma ya isa ya bibi menene Allah ya ce nan ba haka ya dace ba a yi gyara a wuri kaza kuma ba wanda ya isa yi petition wa Allah akan abu kaza da yake samun mutane kaza ya kamata a ce an ka an canza musu saboda haka zalunci ne ba wanda ya isa yi wa Allah haka wala radda li qada'ihi kuma hukuncin Allah babu wanda ya isa ya mai da shi baya shine Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir idan kaga ubangiji ya shafe ka da wata cuta Da wannan cutar tun da daga gare shi take ba kuma wanda zai iya kwaranye ta ya magance maka ita sai shi an fahimta an manyo jibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkaru ba wani wanda in kana cikin damuwa zaka koma gare shi ka nemi ya taimake ka ya cece ka ya cire ka a cikin damuwar sai Allah madaukakin sarki duk abinda halin dan adam ya shiga ciki na matsatsi da damuwa sawa'un ya shafi lafiyarsa ko ya shafi tunaninsa ko ya shafi dukiyarsa ko ya shafi wani abu na matsayinsa duk akwai sanin Allah a ciki la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba abinda wani zai maka don ya cuce ka ko wasu za su maka zan su hana ka wani abu na wanda yake ka ne ko mallakarka a ce Allah yana sane da wannan abu don haka in mutum yana neman wato kwanan ya damuwa to ya koma wurin Allah in yana neman a samo masa amfani ya koma wurin Allah idan ma wani abu ne naka wanda yake a kan wani in ka nema ta wurin Allah ya fi maka sauki sama da ka nema a wurinsa kai tsaye don yana iwa ya fi ƙarfinka ta yadda in ka nema ba za ka samu ba amma shi Allah ya fi ƙarfinsa kuma yana jinka in ka nema ta wurin Allah sai ya sa shi dole ya baka ko kuma ya hana shi kwanciyar hankali in ya hana ka ko kuma Allah ya baka ta wani wurin ba dole sai ta wancan hanyar ba don haka dukkan mu koma wurin Allah wajen neman biyan bukatun damuwan mu na yau da kullum cututtukan da suke damun mu ko kuma wasu abubuwa da suke damun mu a cikin zukatan mu na kunci da damuwa ko matsaloli na yau da kullum na rayuwa wani bai da gida wani bai da lafiya wani bai da kwanciyar hankali wani bai da wato zaman lafiya inda yake duk wannan abin shi ake ce abdur abinda ake ce alkhair kuma wa in yuridka bi khairin ko wa in yamsaska bi khairin shine duk abinda mutum yake so lafiya dukiya kwanciyar hankali wato tunani mai kyau samun samun nutsuwa a duk inda kake abubuwan da kake bukata kaga kana samu waɗannan su ne ake ce alkhair to duk waɗannan ƙofofin dabbabu ɗansu suna hannun Allah ne a wurin Allah ne ake nema ya kawo mai kyau a wurin Allah ne ake nema ya kwaranye mara kyau to sai mutum ya nema a wurin Allah wannan shine sakon wannan aya an fahimta da kyau wannan ayar tana kama da faɗin Allah ta'ala ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abin da Allah ya buɗe na rahama don ka samu wallahi ba wanda ya isa ya hana shi sa in kaga ka rasa wani abu karka ɗauka wane ne ya hana ka wallahi Allah ne ya hana ka duk da cewa ta hanyar sababin wane ne amma inda Allah ya ce ka samu kuma ya rubuta za ka samu da wane da wane da wane duk duniya su taru Allah ba za su hana ka samu ba sara da sassaka ai ba sa hana gamji toho kuma zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ko ana shaho sai yayi in Allah ya ce abu kaza za ka samu yau wallahi duk duniya ba za su iya hana ka ka samu ba sannan abun da Allah ya nufa ba za ka samu ba zafin neman ka baya kawo ka samu to shi yasa Allah ya ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin da zai nuna maka don ka nutsu da Allah ka nema a wurin sakar ka nema a wurin wani kenan Ya ce duk abin da ka ga rahama abin da kake so na alkhairi ya same ka in dai Allah ya bude kofar to fala mumsika lahu ba wanda ya isa ya rike wannan abun ya ki shigowa hannunka wa ma yumsik duk abin da Allah ya rike fala mursila lahu min ba'dihi duk duniya ba wanda zai iya sa ya iso wurinka shi yasa dan adam zai yi ta faɗi tashi ya ta iya kokarin sa ya ga wani abu na alkhairi ya same ka zai yi ta wahala ya yi ta yi ya bi duk hanya amma Allah da yake bai kaddara cewa za ka samu ba wallahi duk kokarinsa ba za ka samu ba kuma ba shi kaɗai ba duk duniya su taru wallahi ba za su samu maka ba wa'alam ummata al'ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in karkatabahu Allahu lak da duk duniya mutane al'umma da na farko da na ƙarshe za su taru don su sama maka ɗan wani abu ba za su iya sama maka ba sai abin da Allah dama ya rubuta naka ne wala mau ala an yadurruka bi bishai lan yadurruka illa bishai in shay'in qad bahu lahu alaiki da za su taru duk duniya akan su su hana ka wani abu ko su cutar da kai da wani abu ba za su iya cutar da kai ba sai abin da Allah ya riga ya rubuta an fahimta ko shine tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa yana yi wa Allah kirari yana ce Allahumma la mani alima atait in ya tashi daga sami Allahu liman hamida sai ce Allahumma la mani alima atait ya Allah ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima mana'at ba wanda ya isa ya bayar da abin da ka hana wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd ma'abocin matsayi matsayinsa baya amfani a wurinka ba wani wanda matsayinsa yake wa Allah barazana ko wa Allah gizo ya kamata a sallami wani fa saboda matsayinsa kaza Allah baya da wannan ko mutum ɗaya a duniya babu shi haka annabi sallallahu ke yi wa Allah kirari saboda ya san Allah sama da kowa to mu yi imani da wannan cewa duk abin da ka gani na kofar alheri Allah ne ya buɗe ta ba wani bane sai dai wani ya zama sababi kuma ko wani ya maka alheri ma karka dauka shine gayar wala bai isa ba Allah ne ya ce a baka don haka asali naka ne daga Allah sannan in ka rasa kuma karka ɗauka laifin wani da wani da wani ne koma wurin Allah wani zai iya sababin hanawa amma asalin gayar Allah ne shine farko saboda kowa ne ya hana in Allah bai sa hannu akan hanawan ba hanawar ba za ta yi ba don haka komi akwai sa hannun Allah a ciki jama'a mun fahimta shine Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi kuma Allah shine mai iko mai iyawa mai tilastawa saman bayinsa bi ma'ana Wahuwal huwa fauka ghalibu fawqa ibadihi wahuwal jabbaru fauka ibadihi wa huwa alladhi khada'at lahu rikab wa dhallat lahu al-jababira wa anat al-wujuh wa anat lahu wuju, wa kahara kulla shai. Ya yace ubangiji shine wanda ya gawurta ya buwaya ya fi karfin kowa shine ma'anan alkahiru fauka fawqa ibadihi Allah ne kawai mai take kowa yanda ya ga dama kuma ba wanda ya isa ya daga kai balle yayi motsi in Allah ya take kawai lai taku kuma ko kai waye ne dan adam zai iya yi dagawa ya yi duk abin da ya ga dama saboda yanzu yana ji cewa ya isa amma ran da Allah ya tashi taka shi wallahi ko motsinsa ba ka ji ba akwai waɗanda suka fi shi ƙarfi suka fi shi barazana suka fi shi duk abin da zai iya sa a ce ɗan adam ya gadara da ita amma da Allah ya taka su Allah ce hal tuhissu minhum min ahad kana jin motsin ɗaya daga cikin su yanzu aw tasma'u lahum rikza ko motsi baka ji sun tafi kenan to kowa ya hankali da Allah kowa ya sani cewa Allah maɗaukakin sarki shine buwayi gagar misali ya gagari kowa ya gagari mutanen da balle mutanen yanzu kuma an gwada shi a baya akan za a yi faɗa da shi ba wanda ya taɓa cin nasara to a yanzu kuma ba za a taɓa cin nasara ba an fahimta ko to shine malam yake cewa wa tawada'at li azamati jalalihi wa kibriyaihi shine wanda kowa daga cikin bayi ya kaskantar da kansa gaban girman Allah wa azamatihi wa uluwihi wa qudratihi alal ashiya to haka wannan ayar tana nufi Allah madaukakin sarki shine mai ikon sawa tilas shine mai ikon sawa ayi dole kuma shine wanda hukuncin da ya yanke haka za a yi ko ana so ko ba a so shine ubangijin da ta yanda zai ga dama shine ya ce kai sallah kaki ya ce kai imani kaki ya ce kai kaza kaki to amma ta wani wurin kuma yana sa ka wani abun a dole ba tare da aka samu lada ba kuma dole ka ya ce ka jin yunwa kuma dole ka ji ya ce ka ji kishirwa kuma dole ka ji ya ce ka ji sanyi dole ka ji ya ce ka ji zafi dole ka ji ya ce ka ji kashi dole ka ji ko ba ka so kuma haka za ka ji dolenka wannan shine khada'at lahul jababira manya ma waɗanda suke ji da kansu dolen su sun kaskantar da kansu Allah yana juya su ta yadda ya ga dama kuma ran da ya aiko yana neman ka dole ka je ba wanda ya isa Allah ya bada appointment cewa mala'ika je ka kamun wane kuma wane ya ce a jira sai gobe a kosu ayyuka da bai gama ba babu shi shine alqahiru fawqa ibadihi wannan fauqiyya ta ubangiji fauqiyya ce zatiya kuma fauqiyya ce wato ta wato alqahru wal ghalaba wal izza wal ulu ulu da kuma ulu al ubangiji shine yake saman kowa ba wanda ya isa ma ya ce ubangiji yana ta yuri kaza ballantana ya je nema ko akwai inda zai iya ya samu shi ko ya san inda zai a a ubangiji yana saman kowa kana kasa daga kasa ina zaka iya fada da na sama shine fauka ibadi Allah yana saman kowa kowane bawa yana kasa to ina ka isa kana kasa sannan kuma shine kuma mai iko na tilasta ka abin da yake so dole haka zaka yi wannan duniyar yadda kuka ga tana tafiya haka ne Allah ya tsara ta kuma irin yadda yake so haka ake yi ba wanda ya isa yau saboda yana ji da kansa a duniya ya ce yau rana kan ta fito in kuma akwai shi a duniya ya daga hannu ya gwada ko da rana daya sannan yau duk sanyi ya dame mu a daina sanyin nan ko a daina zafi ba wanda ya sai shi ne alkahiru fauka ibadiki yanda Allah yake so duniya ta tafi haka take tafiya an fahimta ko wa huwa alhakimul khabir kuma Allah madaukakin sarki shine wanda yake da hikima fi jami'i af'alihi al-khabiru bi mawadi'il ashiya Allah shine mai hikima akan duk abin da yake aikatawa sannan kuma shine masani ga komi yanda ake ajiye shi a inda ya dace duk abin da kaga ya zauna a wuri kaza dama a wurin ya kamata shi yasa Allah ya ajiye in akwai mutumin da zai iya gyara to ya kamata yawa Allah gyara akan ya cire a ce kunnensa da ba anan ya kamata ya zamo ba ya kamata kunnensa yana duwawunsa ne kaga ko mutum ya zama mahaukaci ba yadda za a yi a ce mutum ya tunani ya kamata ido yana tsakar ka yana kallon sama ba wani wuri da inda Allah ya ajiye zaka ga akwai bukatan gyara komi da kaga Allah ya ajiye matara fi khalqir rahmani min tafawut to shine al-khabir Allah wanda ya iya kuma iyawarsa wanda ya iya da wanda bai iya ba kowa ya yadda Allah ya fi shi iyawa to shine Allah ce kul ayyu shay'in akbaru shahada kace da su wani abu ne mafi girman abun shaida ai man a'zamul ashiya'i shahada wane ne wanda yafi komi kuma yafi kowa wato girman shaida ka kace Allah shine mafi girma a shaida Allah shine shahidun baini wa bainakum shine mai shaida tsakanin ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bainakum da kuma ku cewa wato ai huwal alimu bima ji'tukum bihi shine Allah wanda ya san abin da nazo muku da shi cewa gaskiya ne kuma shine shaida lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida Allah shine shaida cewa abin da ya saukar maka da gaske ne an fahimta ko wa ma antum qailuna li da abinda kuke gaya mu cewa Allah shine mai shaida cewa wanda ya amsa Allah ya sani wanda ya ki amsawa ma Allah ya sani Falan falamma ni kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid Allah shine mai shaida akan wane ya amsa ko wane bai amsa ba wa man yakfur bihi min al ahzabi fan naru kamar yadda Allah ya faɗi wannan ayar kenan Allah yake cewa a'a wato qulillahu shahidun baini wa bainakum sai ce wa uhiya ilayya hadha al qur'an an yi mun wahayin wannan alkur'ani ne li unzirakum bihi domin in gargade ku in yi muku wa'azi da shi wa man balaga kuma in yi wa'azi kuma wa'azina ya isa zuwa ga duk wanda alkur'ani zai riske shi ai huwa nadhirul li kulli man balaghahu ai annabi sallallahu alaihi wasallama mai gargadi ne ma duk wanda sakon annabi sallallahu alaihi wasallama ya riske shi ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru maw'idu duk duniya duk wanda ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sakon alkur'ani to wannan sai ya shiga wuta ko shi wane ne ko dan wace kabila ce ko dan wani addini ne ko dan wata ƙasa ce ko dan wani zamani ne idan dai har sakon Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya je gare shi ya ki karɓa wallahi sai ya shiga wuta ko shi waye kuma ko uban waye shi wallahi sai Allah ya kona shi sai dai in sakon bai je masa ba ko kuma bai fahimci sakon ba amma matukar ka ji sakon manzon Allah rasulan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum ka ji annabi yana kira cewa ku yi imani da ubangiji sai ka ki yi imani kuma ka gane sakon to wallahi sai ka shiga wuta haka manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ba wani mutum da zai ji labarin sakona cewa na bayyana kuma sakona ya iska gare shi sun malayu yu'minu bi illa kana min ahlin nar kuma bai yi imani ba face sai ya shiga wuta to shine ma'anan wa man balaga da duk wanda qur'ani zai isa gare shi kada mutum ya ce annabi sallallahu ya riga ya gama ai waɗansu kan ce ai yanzu wannan qur'ani ya zama outdated abin da yake over 14 centuries ago na mutanen da na larabawa sai a ce shine hadda mu a'a wa man balaga duk wanda ya ji sakon ya hadda shi a ciki jama'a an fahimta saboda Allah madaukakin sarki ya ce kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit kace ya ku mutane ni manzon Allah ne izuwa gare ku gaba ɗayan ku duniya wa ma arsalnaka illa kafatan linasi bashiran wa nadhira walakin na aksarar nasi la ya'lamun ba mu aiko ka ba sai zuwa ga mutane gaba ɗayan su tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira shi manzo ne na dukkan duniya kowane annabi za a aiko shi zuwa ga sa wa bu'ithtu ila nasi amma ni an aike ni zuwa dukkan ɗan adam kuma hadda aljanu sallallahu alaihi wasallam shine abdullahi dan abbas Allah ya kare yarda ga abdullahi dan abbas yake cewa a muhammad ibn ka'ab muhammad ibn ka'ab kamar yadda Ibn abi hatim ya rawaito a cikin kitabut tafsir yace man balaghahu alqur'anu fa ka'anna ma ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda alqur'ani ya isa gare shi ya je alqur'ani an ja aya an fassara ya fahimce ta to kamar manzon Allah ya masa magana da baki da baki ne in ka ki amsawa to kamar annabi ne ce kai imani kai kuma ka ki kai an gane a riwayar ibnu jaririn tabari muhammad ibn ka'ab yake cewa man balaghahu alqur'anu faqad ablaghahu muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda qur'ani ya iska ya isa gare shi to lallai kuwa manzon Allah sallallahu alaihi ya isar masa sako saboda Allah ce li undirakum bihi don in muku wa'azi da shi ko na yanzu da kuke ji wa man balaga da duk wanda zai iso mu yanzu duk muna cikin wa man balaga ai ba mu ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba mu ji sautin sa ba ko a kaset ba mu ji shi ba ko a hoto ba mu gan shi ba ko a ko ko ko a sura ba mu gan shi ba yana wa'azi amma muka ce mun yarda to saboda muna cikin waman balaga Allah ka sa mu mutu akan wannan yardar shine Allah ya ce kul ka ce da su a innakum latashhaduna anna ma Allahi alihatan ukhra yanzu ku za ku yi shaida cewa akwai wani wanda ba Allah ba kuma abun bauta an an fahimta ko ya ku mushrikai wannan yana daidai da kul afa ghairu Allah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun da jiya muka karanta fa in shahidu in suka yi shaida fala tashhad ma'ahum kai kar yi shaida tare da su ka ce da su kul inna ma huwa ilahu wahidun wa innani bari'un mimma tushriku a wata sura ne Allah ce fa in shahidu in su sun shaida cewa wai akwai wani wanda ba Allah ba fala tashhad kai kar yi shaida wala tattabi ahwa alladhina la yu'minuna bil akhirah wala tattabi ahwa alladhina la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun saboda haka kai kai imani da Allah ka ce inna ma huwa ilahu wahid ai ni kan ina yarda ne da cewa Allah shine kadai abun bauta wa inna ni bari ummin ma tushrikun kuma ni na barranta ga barin abin da kuke masu kuke shirka da Allah da shi <clears throat> shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa inna ni bari ummin ma tushrikun alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba su littafi ahlul kitab yahudawa da nasara suna ganin labarinsa a cikin littafinsu ya arifunahu sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya arifuna abna'ahum kamar yadda suke sanin ƴaƴansu na cikin su an gane ko shine Allah ce alladheena khasiru anfusahum amma waɗanda suka yi asaran kayunan su kan fahum la yu'minun su kan ba sa yin imani duk wanda ya zama cikin ahlul kitabi cikin yahudawa yake ko cikin nasara sai ya yi imani da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya ci riba biyu waɗannan sun ci riba biyu gashi sun yi imani da annabawan baya sannan kuma sun yi imani da annabin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko alladina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin abin da ya kamata ahlul kitabi su yi kenan su yi wa kansu gata annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab yana gaskata abun da duk yake cikin littafai ne na baya don haka za su ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da abun da sakon da ya daidai da na old testament da na cikin new testament sai kuma ƙarin da yake cikin qur'ani wanda ya dace da wannan al'umma wanda babu a cikin la old testament da kuma new testament alqur'ani shi kuma ya zo a matsayin wato wato wato multipurpose wanda zai hada na bukatun da da na bukatun yanzu da na mutanen da da na mutanen yanzu da mutanen kowane zamani da mutanen kowace ƙasa an fahimta ko Shi ne Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba ai babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya kirkiri karya ya jingina wa Allah ya ce Allah ne ya ce ya faɗa ai bi ma'ana la azlamu mimman taqawwala ala Allah fadda'a anna allaha arsala babu wanda ya fi yin karya da cutar da kansa da cutar da waɗansu sama da mutumin da ya jingina wa Allah ƙarya ya kirkiri karya ya ce Allah ya aiko shi kamar da yanzu za ka rinka jin mutane da yawa za ka ji suna da'awar cewa su prophet ce ce maka prophet wane a akwai su ko haka wa mutum ya ce shi prophet shi ma annabi zai warkar da marata lafiya zai yi waye zai yi waye zai Allah ya bashi kaza ya ta cin kuɗin mutane ya ta ɗin mata ya ta wane ne irin wannan abubuwa duka kirkiran karya ne a madadin Allah shi kuma ya san karya yake yi an gane ko yana ce uhiya ilayya walam yuha ilayhi shay ce Allah ya ce masa an yi masa revelation an ce masa kaza ba kuma abin da aka masa ba wanda Allah yake masa waya Allah ya gama wahayi tun daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya zo ya karya ya ta tara mutane yana tabbatar da su ai ta karban kudaden su to Allah ce duk duniya ba wanda yafi cutar kansa da cutar mutane kamar wanda zai ce sakonsa daga wurin Allah ne gara wanda zai zo maka karya akan gwamnati ya ci kudin ka gara wanda zai maka 419 akan wata sana'arka da kwaɗayinka kai maka je ka ƙara faɗawa akan wanda zai zo ya maka ƙarya a madadin Allah Allah nan ba ganin sa ake ba ba ji ake yayi magana ka ji ba amma mutum zai ce maka Allah ya ce masa kaza ta ina ya gaya masa amma sai ci kuɗin ka ya ci wane ne ka ya ci wane ne ka ya ci wane ne ka mu mutum duye ta yin haka kuma yana bin sa Allah ya tsare mu walam yakun walam yakun arsalahu duk da cewa Allah bai aiki shi ba thumma la azlamu mimman kazzaba bi ayatillah sannan kuma babu makaryaci ay babu mai zalunci kamar wanda ya karyata ayoyin Allah wa hujajihi wa barahinihi wa dalalatihi kuma ya karyata hujjojin Allah da wato wato wato dalilai da da da hujjoji waɗanda suke tabbatar da gaskiya na saƙon Allah da na manzon su sallallahu alaihi wasallam innahu la yuflihu zalimun ai ba sa barbauta dukan azzalumai la yuflihu hadha wala hadha lal muftari wala mukaththib wanda yake karyatawan da wanda yake kirkirwan dukansu ba za su rabauta ba a wurin Allah Allah ya tsare mu wa yawma nahshuruhum wa yawma nahshuruhum jami'an sun mana thumma naqulu lil ladina ashraku ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤهم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أجنة أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون wa mana nahshuruhum jami'an kuma ka tuna ranar da zamu tara su gaba ɗaya thumma naqulu lil ladina ashraku nan sai mu ce ga waɗanda suka yi shirka aina shurakaukum alladhina kuntum taz'umun ina waɗannan abubuwan shirkan naku waɗanda kuka kasance kuna riyawa cewa za su taimake ku thumma lam takun fitnatuhum sa'annan babu wani abu da ya zamo hanzarin su a wannan lokaci illa an kalu face sai dai ka ji sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ya ubangijinmu mu ba mu kasance masu shirka ba mu ba mu ba ne. unzur kaifa kadhabu ala anfusihim Allah ya ce dubi yanda mutanen nan suka karyata kawunansu da kansu wa dalla anhum ma kanu yaftarun kuma abinda suka kasance suna kirkira ya bata a gare su yanzu wa minhum man yastami'u ilaik daga cikin su akwai wanda ke zuwa yana sauraron ka wa ja'alna ala qulubihim akinna muku muka sanya rufi a saman zukatansu an yafqahuhu shi yasa ba sa fahimtarsa wa fi adanihim waqara kuma a cikin kunnuwansu muka sanya musu wato wani darma wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha idan da za su ga kowace irin aya ba za su yi imani ba da ita hatta idza ja'uka yujadilunak har sai sun zo gare ka suna musu da kai yaqulu alladhina kafaru waɗanda suka kafurta daga cikin su kaji suna ce maka in hadha illa a asatirul awwalin wannan ba komai bane ya face tatsuniyoyi na mutanen farko wahum yanhauna an su suna hana mutane kada su iso zuwa ga gaskiya wayan auna an alhali su kuma suna kaucewa gaskiyar su da kansu wa in yuhlikuna illa an anfusahum sai dai ba kowa suke halakarwa ba sai kawunan su wa ma yash'urun su ne kawai ba su gane ba ya yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil mushrikina Allah yana magana ne akan mushrikai cewa wa mana shiruhun jami'an ranar da zamu tara su gaba daya ay yawmal ranar tashin kiyama kenan fayas'aluhum 'anil asnami wal andad sai Allah ya tambaye su akan gumaka da sauran abubuwan da suka mai da su kishiyoyin Allah allati kanu na hamin duni waɗanda suka rika bauta musu a koma bayan Allah ƙa'ilan lahum sai Allah ya ce da su aina hukumun ladina kuntum taz'umun ina allolin nan naku ina ababen tarayyan da kuke hada ni da su a wajen shirka ina suke wanda kuka riya cewa za su taimake ku ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce ne wa mai yunadihim fa kulu aina shuraka'i ladina kuntum tsumun da yadda Allah ya ce sun malamta shi ne Allah ya ce sun malamta kun fitnatuhum wato a ranar kiyama duk waɗanda suka yi shirka ai kun san shirka ko shirka ita ce haɗa Allah da wani a cikin bauta yin wani abu daga cikin haƙƙin Allah wa wani wanda ba Allah ba menene abin da ake wa Allah kamar sallah kagonan ta Allah ce kul inna salati kamar yin yanka da ake yi saboda Allah wa nusuki sai kai kuma ka yi yanka saboda wani wanda ba Allah ba kowa yana shi wancan din ba wai yanka don neman lada akan aikin da kai wa wancan kamar wanda za a yi wa a wajen layya ko yankan da za a yi na suna kaga saboda yaron kai amma ba wa yaron kai ba ai wa Allah kai to wanda shi kuma yana da wani wanda yake tsammani zai taimake shi ya bashi wani abu ko zai masa fada Allah ya bashi wani abu sai ya yanka saboda wancan din wannan sacrifice ne saboda wane ya sama mun hannu in samu abu kaza alal misali manzon Allah su salama yana da gata a wurin Allah sai ka ce ka yi yanka rago wa manzon Allah don ya sama maka gata to wannan shine shirka to in nace manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam ba a masa haka wani kuma ba kowaye ne ya zama banza duk wanda aka yi masa yanka a madadin Allah to wancan mutumin banza ne ko shi waye ne manzan Allah salama da sauran masu daraja waɗanda ake musu irin wannan to su kuma darajarsu tana nan hakan bai sa ya taɓa su ba an fahimci wannan ko saboda haka ko kuma mutum wajen addu'a addu'a haƙƙin waye haƙƙin Allah ne wawa ake addu'a ga Allah idan sa'alta fas'alillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to sai mutum ya daga hannu sai ce wane ka agaje ni wane ka ban kaza ko bai daga hannu bai faɗa ko mutum ya zo zai faɗi ko ya ci tuntube sai ya kira sunan wani wanda ba Allah ba in na ce wani ina nufi ko waye ba na kama suna ba wanda ake kiran sunansa shine Allahu kadai in zaka faɗi ko zaka tashi ko wani abu ya same ka kace inna lillahi kun ji sunan wani hanan ne wa inna ilaihi raji'un Allah kadai hasbunallah wa ni'mal wakil duk sunan Allah kadai in musiba za ta same ka kafin ta same ka kana jin tsoro wani abun fargaba ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya kare ka in kuma ya riga ya faru sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladhina idza asabatu musiba kenan ta riga ta same ka wannan duk kana da mafita da sunan Allah to karka kira sunan wani kowaye ne a lokacin ko kana neman a taimake ka akan wani abu to kada ka ce wane ya taimake ka ko shi waye jama'a fahimta to wannan wanda ka ɗauke shi ba Allah ɗin ba inda ya zama na mutanen kirki ne a wurin Allah kamar annabawa ko mala'iku ko wane ne ko wane ne to wannan baya cutar da su kun gane ko baya cutar da su da komi saboda suna da matsayinsu a wurin Allah dama kamar yadda bai cutar da annabi isa ba cikin abin da muka karanta da shi bauta masa ma aka yi kaga ba zai cutar da manzon Allah sai mun babu auna ko wasu daga cikin bayin Allah akwai bayin Allah nagartatu akwai salihai akwai waliyan Allah na gaske wanda mutane suka rinka ba su matsayi na Allah to irin waɗannan ba zai cutar da su ba kamar yadda uzairu kaga waliyin Allah ne amma yahudawa suka mai da shi Allah wannan zai cutar da shi ba zai cutar da shi ba maryam waliyi ya ce amma kiristoci suka bata matsayin Allah wannan ba zai cutar da ita ba to ko ma waye ne daga cikin waliyan Allah ko annabawan Allah ko mala'ikun Allah da aka ba shi matsayin da ba na Allah ba to a ranar kiyama wannan matsayin ba zai wannan abin da aka masa ba zai cutar da shi ba shi sai dai cutar da kai da kai amma in shi an masa ya yarda an fahimta ya san ana masa yana jin daɗi ko shi yake koya wa mutane su masa ko kuma shi bai ma sani ba kamar gunki to duk waɗannan su ne wanda ranar kiyama sai Allah ya ce da su aina shuraka uku kuje ku kira su mana kuje ku neme su kuje ku nemi lada a wurin su me yasa kuka bauta musu ai saboda suna da amfani ne to yau ne yau mai da kina sirku kuje ku samu a wurin su an fahimta ko shine Allah ya ce lam takun fitnatuhum ba wani amsan da za su bada Allah su bada hujja a wurin Abdullah ibn Abbas yake cewa bi ma'ana lam takun hujjatuhum ata al-khurasani yace ma'ananta lam takun ma'adhiratuhum hanzarin da za su bayar ko hujjar da za su bayar a gaban Allah shine kawai su taran tsanantsa su ce wallahi su ba mushrikai ta kaga dan adam da tsiyago duk abin da yanzu yake yi nan ba ya cika gari duk duniya an san shi mushriki ne kuma an san zuwa ga shirka ya kira kuma an san duk lokacin da ya zauna yana wakiltar shirka ne amma in ya je gaban Allah rantsewa zai wa Allah a gaban Allah to wanda ya iya karya wa Allah a gaban Allah yanzu shine ba zai baka karya ba kuma ya yi wa Allah karya a gabansa a nan da Allah ba a gabansa ba a ni mai zai maka karya ba Saura ka mutum ya yi hankali ya san waye zai saurara wanda duk ya zo zai ja aya ya ja hadisi ya nuna maka girman Allah da girman manzon Allah sai wannan shine zaka rike ne malamin sunna amma duk wanda zai zo bayan ya faɗi na Allah sai ya faɗi girman wani kuma ya hada da shi ahlu sunna duk in ka ji ya faɗi girman wani to Allah ne ko annabi sai dai ka ce yayi tsanani akan girman Allah to Allah kuma ana yawa ne akan girman sa. sai dai faɗi girman sunan annabi sassalama amma wani shi sai ya nemi ya haɗa da wani shi ma ya ɗan ci gajiya to karka yadda wayo ne ake so a maka jama'a an fahimci wannan da kyau shine Allah maɗaukakin sarki ce sai a ce mu sai ka ji suna rantsewa suna cewa wallahi rabbina mu rantse da Allah ya ubangijin makunna mu shirki mu ba mu ba ne yanzu inda ba don Allah yana da record ba da wayannan fa sun ci bulus kenan an fahimta ko to shine Allah maɗaukakin sarki <clears throat> yake cewa unzur kaifa kadhabu ala anfusihim shine yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama na lahu ran da Allah zai tawar da mutane su taran tsaran tsima Allah kamar yadda anan duniya suke muku ran tsarin tsaye shine Allah ya ce unzur kaifa kadhabu ka duba yau da kanka ka ga yadda suke karya. suke ta karya wa kansu inda ba su yi shirkan ba ai Allah ba yana ce musu halkuntun mushiriki ne ku masu shirka ne ba aka ba Allah tambaye su ba Allah ce musu aina shuraka ukum ina abubuwan shirkan ku to su ba su ce babu su ba ba sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki bayan sun ce dallu anna ballam na kunna du'u min qablu shay'a sun bata ba mu ganin su to tun da suka gaka sai su ce mu wallahi ma ba ma mushrikai bane fa duk sun rude kenan shine Allah ya ce wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suke kirkira ya bata musu sun nema ba su gansu ba shi yasa jama'a don Allah ba mu da madogara sai Allah in kana gani a nan ka hada da wani ko boka ko wani wane ne ka nemi ta bangarensa ka danga ka samu kaci nasara a wani abu wallahi dodorido ne ba na gaskiya ba ne cuwa-cuwa ce ba gaskiya ba ne ranar da za ka rena kanka shine ranar da za ka neme su ka rasa kwata-kwata an fahimci wannan ko wa an hun ma ya fitar wannan abin duk sai ya bata musu mutum ya neme su ya rasa Allah ya sa mu dace Shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa minhum man yastami'una ilaik wa minhum man yastami'u ilaik daga cikin mutane kafirai din nan akwai waɗanda suke zuwa su saurare ka amma in sun zo za su saurare ka sauraron ba zai musu amfani ba waje alna ala qulubihim akindatan an yafqahu mun riga mun sanya rufi ai aghtiya mun riga mun sanya wani rufi ya riga ya toshe musu zukatansu don haka ba za su gane ba yanzu wannan abin da muke taɓa ɗan ga shi kana gani simple arithmetic ne ko to la wani ba zai taɓa ganewa ba shi ba zai taɓa gamsuwa ba sai ya yi shirka mai daɗi a cikin shirka ne ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya shuru bai ishe shi ba sai ya sa sunan wani waye menene wani zai maka duk abin da ya gagari Allah wani ne zai iya in ko ne ya iya to min babu aula bai gagari Allah ba to ka tsaya ka rike Allah mana jama'a mun fahimta don Allah duk malamin da kaga yana hana ka shirka wallahi yana son ka ne in ya barka bai cuci kanshi ba ya kai ne ka cuci kan bai cuci ko bai in ya barka shi bai asara ba kai ne kai asara in mutum ya maka wa'azi ka ki karba ya rabu da kai shikenan sai je ya nasa aikin ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum kai ne kai asara don haka wallahi malaman sunna suna kaunar ku ne yan uwana malaman sunna da suke kiran ku kar ku yi shirka ku yi haƙuri da su ko da a ce wani malamin sunna mu'amalansa ba kyau ko da a ce wani yana da wasu laifuffuka alal akalli wannan laifin bai kai shirkan ba shirkan tafi muni sannan malamin bid'a da yake sa ka kai shirka duk kirkinsa kirkin bai kai kredit din tauhidi girma ba don aka karabu da shi ba abin da zai ƙara maka ta yi wani malamin bid'an yana da daɗi yana baka kuɗi yana da kyakkyawan mu'amala yana da kaza wannan shirkan da yake tafi muni akan daɗin wannan duk abin da yake baka a cikin malaman sunna ba a haɗu an zama ɗaya ba dama kuma babu cikakke dukkanmu kowa yana da nasa rauni wani yana da matsala ta wajen mu'amala wani yana da shi ta wajen kuɗi yana da shi ta wajen waye kowa yana da matsala ba wanda bai da matsala amma alhamdulillah Allah ya taimake mu mun tsaya akan tauhidi wannan tauhidin shi ne wanda manzan Allah sallallahu salama ya ce duk wanda ya mutu da shi duk laifinsa sai ya shiga aljanna hadisi ne na cikin sahihu muslim wannan hadisin ya fi kowane hadisi a duniya wallahi sa ka albishir a ka na wanda yake suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu ne fa ya zo ya ce masa ka gaya wa mutane abu zar shi ya ruwaito wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jibrilu ya zo ya gaya mun cewa in gaya wa al'ummata duk wanda ya mutu baya shirka sai ya shiga aljanna kun ji wannan maganar ya ce man mata min ummati la yushriku billahi an dakhala aljanna duk wanda ya mutu baya shirka sai ya shiga aljanna Abu Dhar ya ce kai ya Rasulullah wa in saraka wa in zana koda yana sata koda yana zina kun ji wannan maganar a fili yake ka karanta sai muslim za gani manzon Allah sai ya ce wa in saraka wa in zana ko yayi sata ko yayi zina kadhalika qala li jibrilu anifan haka yanzu jibrilu ya ce in faɗa don haka duk abin da ahlus sunna yake wallahi tallahi gara shi akan dan bid'a duk kirkin dan bid'a kuma inda yana koyar da shirka wallahi tallahi yana da muni wa al'umma yana da kazanta wa addini sama da kazantar kowane irin mutum inda ba shirka yake koyarwa ba jama'a an fahimta don ka koyi yi haƙuri ku koyi karatu a wurin malaman sunna ko da malaman sunna ba su muku yadda kuke so ba suna ba ku abin da kuke bukata dama abin da kake bukata ya kamata ka samu ba da kake so ba Allah ya samu dace ubangiji maɗaukakin sarki ya ce mun sanya musu wani marufi ne wanda ya toshe zukatansu shi yasa ba za su gane ba shi sa Allah ce wa idza dhukira Allah wahdahu ishma azzat qulubul ladina la yu'minu bil akhirah wanda bai da imani in ana ta ce Allah kadai Allah kadai ne yanzu haushi yake ji an ce Allah kadai kuma kana jin haushi an ce kar a yi shirka shi ba so a rika faɗan kalmar shirka ko kar a ce mushriki ya ba za a faɗa ba gashi Allah ya ce mushrikun a cikin Qur'ani an fahimta wa idza dhukira alladhina min dunihi inda za a faɗi wani wanda ba Allah ba kuma idza hum yastabshun sai ta celebration yana jin daɗi Allah ka samu gane Allah ya ce waje anna wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha kuma kowace irin aya ka ba su ba za su yi imani ba hatta idza ja'uka yujadiluka yaqulu alladhina kafaru har sai sun zo gare ka sai ka ji suna maka izgili mushrikai kenan wanda suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa wannan ba komai bane illa asatirul awwalin sai dai tatsuniyoyi na mutanen farko wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu gashi su kuma suna hana mutane kar su yi imani da shi wayan auna anhu su kuma suna kin yin imanin da shi wannan maganan wai hum yanhauna anhu wayan auna anhu yana da wato tafsiri a wurin malamai kala biyu inji ibnu kathir Allah ya masa rahama yace fassara ta farko annal murada annahum yanhauna an-nasa an ittiba'il haqqi wa tasdiqir rasuli wal inqiyad lil qur'an cewa su waɗanda suka kafiran nan suna hana mutane kada su bi gaskiya kada su bi manzan Allah sallallahu alaihi kuma kada su yarda da alkur'ani Wayan auna anhu ay wa yab'uduna hum anhu sannan su kuma suna nesa da su sun ki kuma ba su bar wani yayi ba shine ma'anansa fa yajma'una bainal fi'lain alqabihain sai suka hada aiki biyu shine la yamtafi'una wa la yad'una ahadan yantafi su ba su amfana da alkur'ani ba kuma ba su bar wani ya amfana ba shine hauna anhu sun hana wani wa auna su kuma sun kisu fasara ta ɗaya kenan fasara ta biyu ita ce wannan wannan fasarar ita ce tafi karfi kawai da ibnu kathir ya rajaha kuma shine zaben ibnu jarir ne tabari a cikin wato tafsirin sa fasara ta biyu ita ce fasarar da take cewa ta fasarar sufyanu sauri wanda aka ruwaito ta daga abdullahi dan abbas wahum yanhauna anhu cewa ta sauka ne akan abu talib kana yanha nasa anin nabi sallallahu alaihi wasallama an yu'za yana hana kada a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama amma haka bai sa shi kuma ya imani ba shi ya ce kar a taba annabi sallallahu alaihi saboda maganan shi hamiya ne na dangantaka wannan danginsa ne dan dan uwansa ne doka ba wanda ya sai taba shi wallahi lan yasulu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turabi dafina Eh, menene da bai amurka waye ne dai cikin maganganu da yake na tukan da yake cewa duk duniya da za su taru har sai in na ga an kwantar da ni a cikin kabari ba na iya motsi kafin a iya taɓa ka amma ya gama wannan wahu yan auna an hushi kuma ya ƙi imani lokacin da ya zo mutuwa har ya zo mutuwa annabi yana ta kokari a kansa danginsa da yawa sun yi imani matarsa ta yi ɗansa aliyu ɗan abu talib ɗin ya yi wane ne wane ne ya yi imani amma kuma sai ya zo ga babbansa shi kuma dan uwan ubansa wanda ya rike shi ya gama masa gata shi kuma yake imani yana kan cutar ajali ya ce masa ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ya bafana ka ce la ilaha illallah in samu kalmar da zan tsaya maka a madadin in tsaya a madadin ka a gaban Allah sai ya dubi annabi sai ya dubi su Abu Jahal Abu Jahal su ce masa atarhabu an millati Abdul Muttalib ka bar addinin kakanka ka yarda za ka bar addinin iyaye da kakanni saboda wannan yaro sai sake duba annabi ya rasa wanda zai yi shine lalabas na alaihim ma yalbis kaga wanke nan fa shine can sai ce kai huwa ala millati abdul muttalib ka bar ni kawai zan mutu akan iyaye da kakanni kai haƙuri haka koyi mutu to shine yan hauna anhu ya hana kar a taɓa shi wayan auna anhu shi gobe imani ba za mu iya kara kaɗan mu je mu je <clears throat> ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون يعظون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو ترى إذ وقفوا على النار da a ce ma kana gani yayin da aka tsayar da su akan wuta faƙalu ya laita na nurad sai ka ji suna cewa ya kai canmu ina ma da za a mai da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina ta yanda ba za mu karyata ba da ayoyin ubangijinmu wa kuna minal mu'minin kuma mu kasance cikin mu'minai bal Allah ce ba haka al'amarin yake ba abin da ya yasa kaga sun yi haka yanzu badalahum ma kanu yukhuna min qabl abin da suka kasance suna ɓoyewa a baya ne yanzu ya bayyana musu walau ruddu inda a ce za a dawo da su duniya ma la'adu liman hu an huda sai sun sake komawa kan abin da aka hana su wa innahum lakadibun kuma tabbas su kan ƙarya suke yi wa kalu in ya illa hayatuna duniya suka ce ai ba komai ne ita sai dai rayuwar mu ta duniya wa ma nahnu bi mab'uthin kuma mu ba waɗanda za a ta da su bane walau tara id wuqifu ala rabbihim ina ma da kaga lokacin da aka tsayar da su gaban ubangijinsu su alaisa alaysa bilhak Allah ya ce da su shin yanzu wannan ba gaskiya ba ne kalu bala wa rabbina sai sai su ce tabbas gaskiya ne ya ubangijinmu mun rantse qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun sai Allah ce to ku dandane azaba da abin da kuka kasance kuna kafircewa Allah yana cewa ranar kiyama ranar da za a tara duk waɗanda suka yi kafirci ko suka yi shirka Allah madaukin sarki zai tara su a kofar wuta alan nari kenan sai a musu tambayoyi irin na isgili kamar yadda mala'iku za su ce musu wato kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahu khazanatuha alam yatikum nadhir ba muku wazi bane kukan kai ba maka wazi bane kalu bala qad ja'ana nadhir su ya ah, mana wazi fa kadabna mu ne muka karyata to irin wannan shine za a tsire su ana musu tambayo na taubih na wulakanci an gane ko to a daidai wannan lokacin sai su ce ya laitana nuraddu ya ubangiji a sake mai da mu mana duniya wallahi mun yi alkawari in ka mai da mu ba za mu sake kafirci ba Allah ba za mu kara ba Allah mun tuba a lokacin da mutum zai zai fara dana sani sai Allah ce bal karya suke yi badalahum ma kanu yakhuna min qabl abinda suka rika ɓoyewa ne ya bayyana musu bi ma'ana zahara lahum hina idin ma kanu yakhuna fi anfusihim min al-kufri wat takdhib mu'anada abinda suka ɓoye na karyatawa da wane ne da wane ne da wane ne suka karyata da a duniya sannan a tashin kiyama ma suka karyata suke cewa su ba su yi shirka ba su ba su yi kaza ba yanzu shine bayyana musu gashi sun tabbatar da cewa shirkan suka yi kuma wuta su je wannan abun shine bayyana musu ko kuma fassara ta biyu cewa annahum zahara lahum ma kanu ya'maluna ma kanu hu min anfusihim abinda suka suka rika wato ya alamu na min amfusim abinda suka sani na gaskiya min sidqi ma ja tun bihi rusul sun san da cewa annabawa gaskiya suka zo da shi sun san wannan sai suka ɓoye suka ƙi su bayyana ha wasu wajahadu biha ta anfusuhum kenan sun gane gaskiya suka ƙi su yarda da ita bayan kuma zuciyarsu ta tabbatar gaskiya ce to wannan ɓoye wanda suka yi su ƙi su faɗi imani bayan sun yarda da shi shine ma kanu yakhuna min qabl sun ɓoye yanzu gashi ya bayyana ihtimali na uku na wannan tafsiri na wannan aya shine an yi kuna muradu bi haula'il munafiqin cewa munafikai ne da suna boye wato kafirci suna bayyana imani to abin da suka boye na kafirci shine yanzu ya fito fili shine ma kanu yukhuna min qabl badalahu wa badalahum min Allah ma kanu yakunu yahtasibun abin da su yi tsammani ba yanzu gashi ya bayyana da sun dauka Allah ba zai tona asirin su ba yanzu Allah ya tona asirin su shine Allah ya ce walau ruddu la adu liman hu anhu da a ce za a dawo da su duniya mafai sun sake kafirci wato kafiri karka ɗauka ba wai karancin wa'azi ne kafircin ne kawai ya riga ya masa naso a cikin zuciya shine waje alna ala qulubihim akinna zuciyarsa a rufe take wallahi da mutum zai je a sashi a wuta ya shiga wuta ya ɗanɗana ya ji zafin ko sai ya tarantsewa sai Allah ya dawo da shi duniya wallahi sai ya sake kafirci shi yasa Allah ya ce walau ruddu la adu liman huwa <clears throat> malamai suka ce wannan aya tana nuna girma da tsanani wato da kasaita na ilimin Allah Allah iliminsa ya wuce duk yadda zaka iya kwatantawa shi yasa ake ce alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da ya faru da abin da zai faru har zuwa ƙarshe da abun da bai faru ba kuma ba zai faru ba inda ya faru yayin zai faru Allah ya sani yanzu nan da suke roƙon a dawo da su duniya za a dawo da su ne aiwa haramun alaƙaratin ahlaknaha annahum la yarji'un ba za su dawo ba amma Allah ce inda sun dawo ma kafirci za su yi abinda is impossible ma Allah ya sani if it were to be possible how it would be inda a ce abun zai faru yaya zai faru Allah ya sani kuma duk da abun ba zai taɓa faruwa ba fara abada wannan shine sanin Allah shine Allah ya ce akan munafikai law jufi fikum ma zadukum illa khabala da kuka ga basu fita taiku din nan ba Allah ne ya hana su su fita da sun tafi tare da kuma da ba za su kara muku kuma ba sai dai rudani kaga ai ba su fitan ba kuma ba za su fitan ba amma inda sun je ma ga abin da zai faru walau rahim nahu rahimnahum wa kashafna ma bihim min durri lalaju fi tughyanihim ya'mahun Allah ya ce kafirai da kaga muna jarraban su da abubuwa na cututtuka da bala'i da a ce an ji tausayin su an kwaranye cutan lalaju fi tughyanihim da sai sun sake komawa sun dulumiya a cikin wannan fagamniyar nasu don haka ilimin Allah ne na cewa wanda ka ga ya bata bata ce ta cancanta da shi ko da ka bashi dama ma ba zai taba shirya ba innal lazina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun to shine Allah ya ce abinda daga cikin laifinsu shine suna cewa ai da duniya da lahira kawai mu mutu ne mu yi waye ba wani magana tashi kiyama in mun mutu mu riga mun mutu kenan ba batun dawowa shine Allah ya ce da zaka jira ka ga lokacin da suka tsaya a gaban Allah kuwa suna wuru wuru da ido Allah ya ce musu wannan ba gaskiya bane kalu bala wa rabbina sai su ce lalle wannan gaskiya ne gaskiyan za ta musu amfani a lokacin ba za ta musu amfani ba lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira shine Allah ya ce Eh, fadukul azabu bima kuntum takfurun sai a ce musu kuɗanɗani azaba kuma haka ne zai zama karshen su kuma har abada za su dawoma a cikin ta abin da ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah